Kuɗi ya kashe su hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar arha. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi Tun da shugaba Buhari ya kama mulkin Najeriya, masana tattalin arziki suke ta kira ya kafa kwamitin da ya kunshi masana ilimin tattalin arziki da ƙwararru akan harkokin tattalin arziki. A cewar su, kwamitin zai aiki da shi ya dinga ba shi haske kan al'amuran tattalin arziki saboda haɓaka tattalin arziki da ci gaban ƙasa. Ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen shine Malam Hashim Muhammad, wanda ya sha yin sharhi akan batun. Wakilinmu Nasiru Adamu Elika ya samu ya fira da shi domin ya bayyana wa duniya dalilin da yake gani ya kamata shugaba Buhari ya kafa kwamitin tattalin arziki. Jama'a ga firar. yanzu gani tare da hashimu muhammad kamar yadda na faɗa wanda masanin harkokin tattalin arziki ne kuma ɗan kasuwar canjin kuɗi wanda yake da matukar nuna sha'awar ganin shugaban muhammadu buhari ya kafa kwamiti na musamman na wato tattalin arziki fiye da wanda yake ganin yake da shi a halin yanzu me za ka ce wani ƙarin haske za ka yi kan wannan kiraye-kiraye da muka ga kana yi musamman ma a yanar gizo eh, lallai a ƙarin haske nan shine wato saboda a gaskiya yana da manufa mai kyau a ƙasar nan sannan kuma ya ɗau alƙawura wanda zai ma talakawa aiki sannan babu lokaci lokaci yana gudu matuƙa to matukar ba a shirya abin tun daga sanyin safiya ba sai wankin hula ya kai dare wato mana har sai tenuwansa ta zo ta kare ba a samu abin da ake so a samu a kasar ba shi sa muke ganin ya kamata ya haɗa kwamiti mai karfi kuma ya zama na kwamiti ɗin nan masana ne na tattalin arziki sosai sosai wanda za su dinga ba shi haske da shawarwari yadda za a gano bakin zaren yanayin yadda muka samu kasanmu a yanzu a cikin wannan hali saboda farashin man fetur ya kare kuma gashi kasan ba ta da wani abubuwa da take sera wanda take samun kuɗi kai ban da shi wannan man fetur to lallai kuwa tun da wannan ya zama matsala to wajibi ne a samar da waɗansu masana wanda za su dinga ba shi shawara ga yadda ya kamata a yi ga yadda ya kamata a yi cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci sai ga an samu canji Hashimu kana cewa akwai hanyoyin da za a bi a samu bakin zare. Shin a takaice waɗanne hanyoyi ne kake ga in an bi wannan gwamnatin za ta iya samun bakin zaren gyara tattalin arzikin Najeriya? Eh farko dai tukuna ya karkatar daga hankalin gwamnati daga kan man fetur tukuna na farko. Babban abin da ya kamata a tattara da a kawar da hankali shine a koma kan harkar noma wanda kusan duk kasashen da suka ci gaba na turawa akan noma suke. noma babban abu ne a duniya matukar duk ƙasar da ta samu kanta a cikin yanayin ba ta noma to tana da matsalar tattalin arziki To amma matukar aka ce yau ƙasar tana fitar da kayayyaki na abinci kawai kama daga abubuwan abin da ake ci da kuma abubuwan da ake noma irin su auduga wanda duka duk duniya ana amfani da su to sai ga an faɗaɗa harkar sannan kuma ya zama shi abu ne na yau da kullum kullum kullum kullum ba san iyakacin ƙarshen sa ba menene bambancin a ce shugaban kasa ko kuma ce mataimakin shugaban kasa na najeriya na yanzu shi farfesa yemi osibajo shine shugaban wannan kwamiti na tattalin arziki na kasa ga kuma ministar kudi tana cikin wannan kwamitin me kike so ko kuma ku masana me kuke so ku ga an yi ne wanda zai burge ku ya sa ku gamsu cewa lallai an ɗauki matakai na raya tattalin arzikin ƙasa. abin da ya kamata a yi shine kowane abu da akwai muhallinsa to mai yiwuwa shi matakamacin shugaban kasa ba bangarensa ba ne to me bi zai iya tunanin wayanda zai kawo din kamar suna da sani akan abun amma ba su da asalin sani akan abun yamma na cewa gwamnatin baya babu irin waɗannan mutanen ne da kuma ƙarshe aka ce tattalin arzikin ƙasa ya kare eh gaskiya kusan kamar wannan gwamnati da ta wuce da shi ah, gwamnan babban banki ai mun ga abin da yi dole kuma mun yaba masa tunda daga saukansa abubuwa suka fara rikicewa wannan shine zai tabbatar maka cewa wanda aka kawo din ba fil ba bangaren sa bane amma kuma an kawo shi yana yi dan me yasa shi kike nufi kana nufin shi wannan gwamnatin babban banki a eh, Imefile warai kuwa ba bangaren sa bane amma shi wancan wanda ya tafi bangaren sa ne shi ke karanta shi yasa har ya tafi mutane ba su san ma me ake ciki a cikin hakan tattalin arziki san da ya tabi ba kafin wannan gwamnatin ta Buhari ta zo dama abubuwa sun fara sun nuna kansu saboda rashin kwarewa na aiki ko kuma ba ba a ce bai kware ba inda an ba shi iya abin da yake kai ya iya kware din za a ga iya ƙwarewarsa an ɗauko wani abu an ba shi wanda bai kware a kai ba to lallai abin da ya shafi abubuwa guda biyu gwamnan babban banki da ministan kuɗi lallai ya zama wajibi a samu masana tattalin arziki a wannan abubuwa guda saboda sunan suka rike makogoron tattalin arzikin ƙasa gaba da wasu fa suna da ra'ayin cewa ba mamaki gwamnatin nan ta shugaba muhammadu buhari hanyar yaƙi da cin hanci da rashe wannan kawai in ta samu nasara tattalin arzikin zai gyaru ba sai an kwaso masana da dama waɗanda su ma wajen biyan su ma ba ƙaramin kuɗi za cin cinyewa ba eh haka ne idan aka ce yau an datse hanyar cuta sannan wanda aka ɗiba daɗin an da su yana da kyau to amma sarrafa abun fa ga kuɗin to me za a yi da shi kamar su ne ka tara masa yan bal wanda ya kware da wanda bai kware ba ɗaya bane wanda ya kware ya san duk hanyar da zai sarrafa yan bol din su a samu su dinga kawo sakamakon da ake bukata wanda bai kware ba kuma sai da wannan bangare mai da shi wannan a ƙarshen wasan sai ga ba sama ban da ake nema to za a iya kwato kuɗin a tara kuɗin to amma dole kuma a samu wayanda su za su iya sarrafa kuɗin ta hanyar da shi ma kuɗin zai haifar da wasu hanyoyi na cigaba akwai wani abu da mutane da yawa za su so su gane wasu sun dage suna kira ga shugaban kasa ya rage darajar kudin najeriya naira ah, wasu kuma suna ga san wannan ya zai shi kamar shugaban kasa ce sai an gamsar da shi me yasa za a rage darajar naira ce sam ba zai dauki wannan matakin ba ah, shin menene yasa ake ta takaddama akan wannan lamari na rage darajar naira eh abin da yake takaddama abin da sake takaddama kai abu ne wanda yake da abu guda biyu yana da bangare nashi wanda yake mai kyau yana kuma da bangaren wanda ba shi da kyau to abin ya shafi ƙasa ƙasa ne akwai ƙasar da in ta karɓi wannan kuɗin amfaninta ya fi rashin amfaninta yawa wannan za su iya karɓa amma kamar ƙasa irin na najeriya wanda suka dogara da abu guda ɗaya to shi wannan rashin amfaninsa sai ya ninka amfaninsa yawa shi sa wasu suke gani bai kamata a karɓo ba a yanayin da kasan ta samu kanta a yanzu a ciki wato ba mu gane ba in ba ka yi ƙarin bayani ba watakila mutane da yawa ba za su gane ba to ma'ana rage darajar naira in an rage wace illa ko wani amfani za a samu in an ki ragewa wani amfani za a ci gaba da cimma yawwa illan da za a samu a irin ƙasa ta najeriya shine ba ƙasar nan ba a ƙere-ƙere ba wani kaya kuma da ake fitarwa wanda ake samun kuɗi a kansa da yawa misali ba za ka iya ga kaya abubuwa kamar guda biyar zuwa shida wanda ƙasar in tafi fita za su samu kuɗi ba kuma ba ƙasar ba ta ƙere-ƙere babu harkar kimiyya da fasaha to tabbas in aka samu aka karɓo wannan kuɗin to illan karɓan sai ya fi amfani da za a samu yawa saboda kaya ne za ka fitar kaya ne zaka je ka siyo daga waje akwai abin da ake cewa balance of payment da balance of trade to a yanayin kasar da muke ji gaskiya payment dinmu da trade din ba zai taimaka wa kasar ba akwai favorable akwai unfavorable yawa eh saya da sayarwa to akwai favorable akwai unfavorable akwai yadda kasan za ta amfana akwai yadda kasan ba za ta amfana ba to yadda kasan nan take kuma yanayin yadda kasan nan take duk abubuwan zai zama bangaren rashin amfani ya fi yawa saboda ƙasa ce wanda gaskiya an ba wani kaya da ake sarrafawa a ƙasar a fitar da ita a sayar don a samu kuɗi a waje wato kana nufin misali ina zuwa idan an rage kamar darajar kuɗi mutane za su su shigo ƙasar su sai kayan da take kerawa kenan eh, yau za su yau wato kaga da ce muna da kere-kere za su shigo su saya daga wurin mu to kaga kuɗin za su dinga shigo mana da bangaren kasashen duniya zai zama yana da yawa to amma yanzu ko an saya mai, za a yi da shi illa ya kace a ce za a bunƙasa wannan bangaren za a bunƙasa wannan bangaren matukar dai ba farfado da hanyoyin nan na aka kere-kere da kuma samar da wani kayayyaki ba gaskiya ba wani abu ne mai amfani zai zama kasar. To ƙarshen tattaunawar kenan sai mako mai zuwa ku sake jinmu da wani shirin. A madadin bakon namu Malam Hashim Muhammad da Nasiru Adamu Elikaya da Cubahiro Didune wanda ya shirya mana sauti. salo Lugarba ke cewa ku kasance lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.